to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu to ga wata addu'a kuma ko wasu mutane wato kuma sojoji ko wasu mutane barayi su su muku wani barna a gida to kamar misali inda ana so a tsaye da motan su eh to ga abun da za a karanta bismillahi bismillahi gam liman gam kutalan gam liman dare bismillahi gam liman gam kutalan gam liman dare bismillahi gam liman gam talangam limandar za a tofa ta akan allura na masu ɗinki eh, na telakan wanda bakin ta kare shi kenan sai a sa a wannan wannan abun nan a wato wannan kafa inda na mashin ko na mota eh, alaman shi kenan shi Allah za a iya samu motar na gaba ta lalace ya eh, masha Allah mun gode sosai masha Allah